اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ارزقنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما نعلمنا وارزقنا بحسن تلاوته اناء الليل وقراءه النهار على الوجه الذي وفيت عنا وانصرنا في فهم معانيه والعمل بنا واجعله من حجه يا رب العالمين اللهم اعطنا به السنتنا وفرج به عن قلوبنا وارفعنا به ودعمنا واجعلنا حجة يا رب العالمين اللهم لا تجعل القران العظيم حجة علينا واجعلنا من اهله الذين هم اهلك وخاصتك اللهم بك التوفيق ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونعوذ بالله من ومن سيئات أعمالنا من الله فلا ومن فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه رب لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم na godiya ta tabbata ga dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi da talatin yau Allah ya ba da kuma Allah ya ɗauki jagorori tun daga matakin ya suna da mata da da da da سورة الحديث اليوم لا مكان في آية تقوم إن شاء الله وما لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله لله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير سبحان تراوت سورة تاولا da ta ake tauriri, kan da tauriri, rumuniya, zaɓin sammai da kasai bima fi ne ma ma'ana sammai da kasai da abin da a cikin baya fi ne lai da amawalikun ko ba ku sayar da zuciya ba Allah zai gaji wannan zuciya ta ku da ita ga ɗaya min dai da adadin amfani ba tare da kun samu ladon wannan siyarwa ba duk da za su ma za a faɗa. su ba Allah ya ce ku siyar kun siyar kayan ki ne dukiyar ki sai kuma yake cikin dukiyar da ya ba ku ku ɗiba ku yi saboda shi ku sai ya ba ku lada a kan wannan fatu da nuna sai ya ba ku lada wannan ke sun ba zaka a ajar mutu kina ubangiji sai a mutu ladar wadanda ban da sai da dukiya don Allah la yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wato wanda ya ce da zuciya da cikin ku farkon musulunci ne a haifar da makka wato ne a buɗe makka wa kakala ya ce da zuciya kuma ya yi yi shi sabilillah to bai zai da wanda ya ce da zuciya bayan musulunci ya yi karfi kuma ya yi saboda haka a kuna ilar islami wanda suka riga ya zuwa musulunci da jihadi da taimaka ma addini to sun su yi kuta ko ba za a cin musu ba. Zahar Allah da Allah wa ta'ala ya ce kula ita a amma mu zara jantar min alladina an mako min ba. Waɗanda suka ciyar da farko sun yi girman lada da daraja wajen Allah fiye da waɗanda sun ciyar daga baya wato bayan an buɗe maka. wa ƙasalu kuma suka yayi suna da lada amma irin tasu ba irin ladan waɗancan na farko ba li'annar fariƙar awal domin waɗancan jama'a na farko ma fa'alu abinda muka aikata su nan jihadi da taimaka ma addini kana ya zama kabla ya zabi islami kafin musulunci ya karfi mai girma wani zarga ahli da kuma wayar musulmi fakadar zai tafi wakatar halatti ila nusratu bin nafsi wal mali don haka sun fesa dukiya a lokacin da ake tsananin bukata cewa a ce a ce da dukiya a taimaka ma Allah a sa jiki a sa dukiya domin musulunci ya kahu da ya karfi wa mun sa yi ƙunar su ne wato wanda suka riga ya zama mu'minin muhajirina daga cikin musulmin makka masu hijira wal ansar da musulmin madina waɗanda aka yi hijira aka rike su suka ba mutane wurin zama suka ba su gonaki suka taimaka musu suka karbi babun da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka taimaka mai yada addini wa amma fariqun tsari su ko jama'a ne fa innahum fa'alu ma fa'alu sun aikata a da suka aikata na aikin alkhairi min ba'in fasir bayan an buɗe maka fa ma fa'alu don haka abin da suka aikata kana ba'da rubutu dini ya faru ne sun aikata su bayan addini ya bayyana wata kolin na su ne da akwada bayan mutane sun shiga addinin musulunci jama'a jama'a wajen lantar halin da yan nasu wacce tare kuma a wannan lokacin da musulunci ya yaɗu aka buɗe maka musulunci ya yi karfi muna da suna zuwa jama'a jama'a suna shiga da kansu da wannan lokacin bukata tana da karanci wato bukata taimakawa da dukiya ko da rayuka a yanki amma kowane bangare Allah ya yi na'am ya yi ba da aikin kuma zai saka mu wa kullum min al-fariqayn yusika ajrun kullun wa 'ala Allah wato kowanne su kowane bangare Allah ya musu alkawarin aljanna Allahu ma na sabi Allah yi ne da abin da kuke aikatawa fa idza minkum bi kai ka samu kan a wannan gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa la tasubbu ahad kada ku zagi na. kuma ya yace man sabbahum fa alayhi la'anatullahi wal malaikatu wan nas ajma'in la la yaqbalu Allahu minhu sulfan wala adala wanda ya zabe ku wato yana da tsinuwa ta Allah da mala'ikunsa da mutane baki daya kuma Allah ba ya karɓar sallah sai bai karɓar kwalila sai da karɓar nada a cikin daraja a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan zinariyar nan mai yawa ba za ka kai mudu guda da sahabi ya fasuwa ba saboda Allah kai ko rabi ne a cikin Allah ya ko rabi ne za lagarin mudu da ya fasu a da dino ko na alkama ba za ta samu dan imanin ka daban nashi daban ya ba da wannan taimakon lokacin da aka yi bukata zuwa ga wannan saboda haka sahabbai manya-manyan mutane ne in an ambace su abin da kawai ya kamata mu ce ya rabi Allah anhu Allah ya fara musu kuma da zama cikin zukatan cike da kamna da soyayya alhamdulillah Allah ya fara musu son sarfai man lallabi kullum wa من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله وعليه ربا الله يستيق bin baki malin fi sabilillah ya sai da dukiya ce saboda Allah karban hasana ce mai kyawu da ayyukan suka muni lafi abinda aka ce mai kyawu ka ba suwa da ikhlasi don Allah to wanda yake da zuciya ne don Allah fa in ba alfa mu Allah zai rinke ya masa lafu da yake ainihin sama da mai ajin ila a kasa za a ba shi duk in ba ku ji sabilin lahi sai wata mutum saboda addini ta fuska ya ta addini to za a ba shi daga dari bakwai ila a kasara zuwa da yadda dari bakwai لأن الإنفاق في سبيل الله domin sayar da dukiya saboda addini don yada addini yadda zai kwadari ko bi musamman ya wato ninki rijiya da ake tana mara daga ɗari bakwai kama da kan rufin baka kamar yadda Allah ya ambata a kullu baka wa amma al-infaqu fil khayri al amma in mutum ya da aikin alheri fa huwa za a ninka mai da goma كما في الأنعام كما يتيجوا أسكيب الأنعام وله مع المضاعفة kuma duk wanda ya ba Allah ya tsirance mai kyawu to yana da ajaran kaje kare wata laka mai girma duk da yin jiki da ku yake ba wanda yake nan tana tare da yardar Allah da karɓar Allah da hana yau mata يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم halatta taron mumini da za ka zo mumini maza wani mumina da mumini mata ya tsaro hasken su yana tafiya bai da addini gaba gare su ai amma mu wayan kuma bi imani kuma hasken su na tafiya a dama da su wayo ƙarin lamun sai a ce musu bushra kuma yau mai jannati har yau bishara yau da gidajen aljanna ai da kudu haka ya aljanna sai ya yi nishaɗi al'anha koramu suna gudana karkashin wato berayen da su gida fa'ili ne ha kuma an kaddara musu da wama cikin aljanna ba za su yi ta ba za a yi rabuwar fawzul ma'amu wannan shi ne wato rabo mai girma wanda ya samu shiga aljanna ya samu ba Allah sai muna rabon shiga to kun ga da wannan hasken mutum ne zai tsallake sirai ma'ana a idan mumini ya samu a ran takar kiyama aka ce to a kai a tsallar isra'i sannan a shiga aljanna to akwai duhu ga wanda bai da imani akwai duhu sannan siratin nan ga wanda bai da imani ba ya da fadi yana da kaifi yana da kujiyoyi kuma kusa wutar jihar zama yake wanda ke da an gwamnati ya fada na kaga irin wannan rana mutum yake da tsananin bukata zuwa ga haske don konan duniya ya akwai wani wata da haske kana iya hita da kwanaki amma ya kai su da ya yi wani da ta tafi saboda lokacin da ya yi to lokacin da wani da lokacin da ake bukatar haske to mu ne ga su da hasken suna da abubuwan hawan domin abubuwan da kuke laye da su da hadaya da su annabi sallallahu suna ma ya ce miya da masaya su ne abubuwa ma fara to wannan ga bukata haske amma da na tafai ba su da haske yau kuma kuma ya mai kudu munafiqun يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله وغركم أمثال الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يوم يقول المنافقون تأمل لنا من أهل munafikai maza wani munafika da munafikai mata za ku faɗi wannan magana a lalaci na amanu ga mummune na kwarai ki ce runa ya kuma muna mutane mummune na kwarai abduruna ku dan jira mu ku ji kuma can mu ji kira mu fata ya hamza a kasar bai amina ko dai ku dan jira mu kada ku tsere mana mu ba ku da haske da wani ne daga yau ku ji kina mu halaka to ku dan jira ku ba sauri da ya an mu dawo domin mu samu hasu shi ne na kace duk mu yi tsoro ai na gudun kabasa mu yi kyakkyan ne na haske wanda za'a min nori kun daga hasu kaga sun ga rana ta ɓaci gari domin su ga su da su ake sallah da su ake zuwa wajen karatu da su ake komi amma ni na ji siyasa yanzu ka san su zuka su ciwo ya ce ne ba haka yau ba su da haske suna neman haske kuma ran nan ba a aron fitila ba a ba da aron haske ba a ɗaukanar da haske da wani kowa haske ne na zai tafiya cikin ilan su wa rawa abu sai a ce mame na rufe eh, ku ɗan koma bayan kan falsafi kururan wato ku nemi wani haske can baya ba wanda na mu ne ba ba na da sai minafikai su ta su koma baya tsammanin ko suna samun hasken to amma an yi shingi an shamaki tsakanin da mummunai ba su wani ba bai nan sai aka sanya tsakanin mummunai da su tsakanin mummunai da minafikai da su da wani bango hajjibin shamaki da yawan matsakanin wani da kuma tsoron ala wasu malaman da su ne wannan bangon shine bangon a'raf wato wanda yake shi tsakanin ya aljanna da yan wuta sannan tudun a'raf nan akwai da za mu zauna kun tudun a'raf ka hanyar Allah ya mutu hukunci lahu mutu ya fiha rahma wanda shi wannan bangon wannan da ta a'raf tana da goma mutu ya fiha rahma san ciki akwai rahama wato duk ya ce kuma ne san wajen shiyar mu ne kusan in dai bango ya san ya ce da tsakanin mutane da mutane to waɗannan suna nan waɗannan suna nan to wajen da mu ne suke akwai rahama bangon bai babu wata azaba mara ta shaye amma wa bayan bayansa yin da ya su munafiki ne san wajen da na kai min kibar ne azaba wato akwai azaba wato duk da an sasha maki nan tsakanin su da muminai an raba tafiya tafiya ba guda ta bari inda wani cikin sahu guda ake zalla ana zama wani guda to a yi ibara amma kowa zuciya ne da wannan mukulun su ne da tsarkaciya wannan ko mina ne to yau an raba ba su dangana da sai su ce yunadu mu sai su rinka kiran muminai su ce alam na a ma'akum ya kuma yan uwan mu ne a ce ba tare muke da ku ba a duniya a cikin duniya an ba a muna ɗa'a tare da kuma na sallah tare da ku ƙalu bala sai gobe su ke ɗaya haka ne ai da ku zo da nuna bara kada kun ci ma a nan ba ne lalle kuna tare da mu a bayyane amma a koyi ba tare da mu walakin da kun fasantum abin da ya tsada tare da kun su yi ta wannan kuɗi da ba da nan wata wasu kun ka rika dakon musiba da tsane da harka da tsane shi ne yin hukun yin da waya wa sabatu sannan daga cikin matsalolin ku kuna a cikin addini ba imanin ku bai da bai da gari ba da gaskiya ai takakkun shi ne wata rasulun amani sannan kuma gurace-gurace sun rukar da su ta hana musu mai da ake yi mai hatta za a amur ba har al'amari Allah ya zo muku ku canza ba ba ku gyara ba har kuka mutu a kan birane wa gaba su da layakin zaro mai rufin shekar ya rufe don haka kun ji matsalar za ka magana ta kare matsala ta riga ta maru don haka ku da matsalar ku kun san kuma muna nan muna ta hanyar bane yau ma ta karanta ko bane yau a yau la yi kokaru ba a karɓa yankin daga gare su sai ya kuma wata karsa milali ko da ya ba da wata wata dukiya ko wani abu karsa ba a karɓa wala min alladhina kafaru ko ba ba a karɓan karsa da kare shi ma yi bai ba da karanta domin Allah ya fara ko ta ce da a cikin ɗan adam ya mallaki duk duniya da abin da a cikin sa za ta kan kiyama yana fara wannan mallakin nashi za a farce shi daga shiga wuta amma ba a a ma'awakun za makomo da ce wuta iya maula abu ne in ka ga dace da su da tsaro wani dukkan da ke sirri da makoma ita wuta wato wuta ta yi da zama koma da Allah ya kare na ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون to shi minanci ake dodo ne mo kun ga wadanda minanci ya ce saboda haka ko ne musulmi ya kokari ya sarrafa zuciya ce ya gyara zuciya ce ya wanke ta ya nisanci duk abin da halaye ne na munafikai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi cewa akwai na munafiki guda uku ƙarya da ko ƙarya ba da biyan mumini ba sannan in ya yi alkawari yana saba saba alkawari ba ta biyan mumin ne ba ne sannan bayan ka wato akwai cin amana sai aka ba shi amana sai ya yaudara sannan in ya yi hukuma kuma yana fajin ma'ana bai jin kayan shari'a wajen neman hakki ne wajen hukuma sai dai. ya yi amfani da son zuciya kun ga riya ma tana cikin ɗabi'ar munafikai domin su ne Allah da ba ka wata ala ya ce wanda za samu shi da sadaka samu kusara إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله تبارك وتعالى يقول لنا في الكيس لذلك كيف يقول وأنه حتى صلى سكتين سكتين وجه صلى da kasala suke sallar ba ba su da nishaɗi ba su da farin jiki wajen yin sallar sallar ma suna yi da alisa ba su cin sallar ne ba suna yi don Allah hudun na suna gwada wa mutane aikin wala ya ko hudun ma a ila kalila ba su yin sallar sai lokacin da kan lokacin suke kusa ga mutane sai da sallar wani buki ko ta hanyar da ya haka taro na wani buki ya ka ya yi sallah kowa ta ce zai yi don in bai yi ba ta yi ta shi wani zai sallah za haka sai kowa ya tashi to kan ga wannan ba sallah ce ta Allah ko domin ba a yi da don Allah ba an yi don kare kai sannan gaskiya yana da yake ɗabi'ar munafikai sun a yin abu da ajiya yin abu na a gani yin abu da ajiya mutum ya wani aiki wato wani bai san yayin sai ya zo ya faɗa mutum yana faɗa mutum yana cewa cikin ke yin kaza shi ke yin kaza shi ke yin kaza a takaice rashin ikhlas yin ayyuka ba don Allah da biyar na munafikai Allah ya kare sannan yana cikin ɗabi'a munafiki ka zo ma waɗannan mutane da wata fuska waɗanda ka zo da wata fuska shine ake cewa zulmu wa jahili ko shi ma a yi a ce ta mina minci fa aka yi a tanka tsaye sak kai yi guda aka yi musu a kan musu Allah ya muna kariya daga mina minci to Allah ta ka wata ala ya ce da imani yana da cikin imani al ne Shi ne mutum ya yi a koyi da ya da'a ta koyi wa wani da ikhlas wato shi ne mutum ya tsarkake aiki ne ai ikhlasul amali mutum ya tsarkake aiki ne baka annahu ba da rikin munafiqina wato bayan ambaci kai. wa aqibata amrihim haka ambaci karshen al'amari yawmal qiyama a ranar al-qiyama qala ubangiji ne alam ya ani da ladina amanu lokaci bai yi ba ga mu'minai wanda suka ba da gaskiya da Allah da manzon saka ta a kulubun zukatan ku su ji tsoron Allah ai da sun ta ta wata kunu ta nasu wata halau sannan ta yi kudubi kaskantar da ke ga Allah wata zama inda ta ga ambaton Allah koyo ba ne ma'ana ya kamata a ce zuciyar mutum ya yi sauki saboda ƙwa'ani da take saboda sauraron ƙwa'ani da ta Allah والواجب إلى عمل الطاعة الشيخ جميل في كوكا zuwa ga aikata da'a da kauri da gaske wa ma nuzila wa ma nazala ko wa ma nazala min al-hadidi ko ko da cikin shi wa ma nazala min al-hayy da abin da Allah ya saukar na gaskiya al-Qur'an shi ne Qur'ani fa ya'malu bima fi zikri aiki da yake cikin Qur'ani wala yakunu kada mu ne su kasance kallabi na hutun kitaba kamar waɗanda aka ba littafi wato ahalin kitabi ya guda da nasara min kan wato kayan musulunci fa qala alaihim al'amal sai za mu yi tsawo tsakanin su da annabawan fa qasat qulubuhum sai suka tsawon suka goce lam tare da zikrillah sai zan ba farki da zikirin Allah ambaton Allah alqur'ani da wa'azi ko ayin wa'azi da su da bai da tasiri cikin zukatan to ku mu ne kada ku zama haka nan in ji Allah wa kathirun minhum fasiqun da yawa cikin su fasikai ne wato suna kaucewa an fa'a da yawa Allah da'a da kasuwanci gulubin saboda zuciyar zukatan اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وَلِبَيَّنَّ مَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَسَمِعَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ يَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ شِيكِرَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ بَعْضَ وَإِذَا مَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ ka وكذلك da بقلوبكم haka Allah ya yake aikatawa da zukatan ya rusu ha'ilin kusuri yana mayar da su zuwa ga tsoronai da zikiri da ambaton Allah wasu tilawa da karatu al-Qur'ani wal amali bil Qur'an da aiki da al-Qur'ani don haka wani kasa in ta bushe ba ta fitar tsoro amma ya an kai ruwa sai ta jika ta fitar da tsoro to haka ko da mumini duka da lokacin da babu tsoron Allah ciki ta ta yi tana da karancin ikhlasi to in dai ana karanta Qur'ani za ka koma ga hayyacin za ka koma da shi haka da ita mutuna ambaton Allah yana tilawa yana karanta Qur'ani zai tasiri ga zuciya dai sai ya zan zuciya ta koma da shi kada bayyana lakum al-ayat hakika mun bayyana muku ayoyin mu الدالة على قدرتنا لهذا معصومنا إيكم لعلكم تأتيون ظنكم هكذا أي شيء تشمل أقولكم دونها كلامكم يغمى التركيب matuƙar mutum yana wato lura da waɗannan ayoyi Allah to zai zama mai cikakken hankali mai cikakken basira innal mustaqimina إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم نعم. ثم عقب على ما تقدم ثم عقب wato bibiyar bayani ga abin da ya gabata wato na magana ce da dukiya ga Allah Allah ta ba'aka wa ta'ala ya ce innal musaddiqina lalle maza mu wani wal musaddiqati da mata mu amsalata wa aka rasulullah suka ba Allah rance kalban hasana kuma da ce mai kyau rayuwar idan idan su wa ina suka dare. to aka rasulullah kana hasana na akwai gari da mazan da matan duka wanda duk ya ba rance mai kyawun yuba aku lahum za a rage da ya mutu wani mun adabin karimu suna da lada mai girma wallazina amanu billahi wa rasulihi wallazina amanu billahi wa rasulihi waɗannan da suka gaskata suka yi imani da Allah suka imani da manzon Allah ulaika waɗannan ko tasdiquna sune al-mubaliguna wa Allah suna kai matuka duk tasdiqi a cikin gaskatawa والشهداء عند ربهم sannan su ne shahidai a wajen ubangijin ai alil mukazzabi za su zama su da. wato a wajen ubangijin su alil mukazzabi na su ba da shaida wajen Allah ya kama su karyata sun karyata min al'umami na al'ummomi kamar yadda kuka sani wannan al'umma Allah ta ta wata ta'ala ya ce da kunu shuhada'a alal nas wa yakuna rasulu alaikum shahida manzo kowane manzo zai yi shaida ga mutane da ga jama'a don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi shaida akan mu cewa ya isar da sakon Allah zuwa gare mu to mu kuma Allah ya tantance mu ya yarda da ba da shaida akan sauran al'ummomi wanda suka tsare ta Qur'ani ya ba mu labari wanda suka gaskata Al-Qur'ani ya ba mu labari saboda haka sai mu yi shaida abinda mu kuma gani mu kuma Allah ya ce mu yi haka Allah ta baraka wata ala ce lahum ajrun suna da ladar su wa suna da hasken su da laini ladar su kasta haske su na kafa ruwa wa mu. waɗannan da suka yi kafirci sannan suka kare ta bi ayatina da ayoyinmu addala ala wa suna ayoyin da ke nuna tauhidi ulaika ashabul jahim wayannan su ne yan wuta anna la yufariqunaha abada ba su rabuwa da wannan wuta har abada Allah ya kare والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يبارك آية إذا درجة من درجة wallafi da awon da zai a cikin wannan kwafi na tafsiri an ce awon da tawa a su sojiri amma cikin nassin qur'anin wa rasulihi yake to ko da akwai qira'at wa biyu da ikrari to malam ne abin da yake wajen tafsirin zai amfani da riwaya wa abin nan haf to kaga tun da ne riwaya haf wa rasulihi da biyu da jami'i yake wannan kuskuren madaba ne sannan ya aka yi ba a ce wasu hadahu ya aka ce alhum rabu shi ma wannan kuskure ne ba a ne domin ba alhum ce ba da rabu ne lamma da kara halar kai ne fil akhirah da yake Allah ya ambaci halin jama'a guda biyu a lahira wato ya aljanna mu'minai da kafirai yan wuta haɓɓara umurar duniya sai Allah ya wulakanta ta a duniya wato yan mai sai ta ba komai ba da an na hannun ma na yi sauƙar da yi ilar da la'adi wato cewa ita duniya ba ba ta kai mutum ga lahira ma'ana in dai duniya sai mutum ya rike ya ta zuwa gare ta to ma duniyar nan ba ta kai shi ko ina bi an bayyana annaha umurun khayaliyya sai ubangiji ya mana bayani cewa ita duniya fa abin da aka yi hakikalinta kamar wani abu na mawarki ne wato a kalilan kalilatun sun mai mai karancin amfani kalilatun zawani mai saurin ba fakara sai ubangiji su ya da wata ala ya ce ilmu ku sani annaman hayatun duniya cewa ita rayuwar duniya wani ya kullu ma lam yusal wani wajhu ta'ala in kace an ce duniya sallah to shine duk abinda duk aikin da ba Allah yake ba ba ainihin Allah yake shi ba ne amalin aukari ko ko aikata mutum yi ko bane aiki yayi in dai ba don Allah na ba to duniyar ce wa amwali in ma dukiya ta ba ai da Allah da ita ba duniyar ce wa bani da in tsaya ne ma sai suna karkatar da mutum daga da'a Allah sun da zama sanadiyar lalacewa ce da fatace su ma shi ne to duk abin da a duniya in dai ba a shi jini ki laimu to wani ne yadda abun nasu bi mutane suna yadda ibun nasu bi ne an fuka mutunta mutane suna wahalar rayuwar su cikin yin wannan aiki yadda afat su biyani kamar yadda yara suke wahalar kansu fil da wajen ayyukan wani min kai da fa'ida ba tare da wata fa'ida ya za mu zo fi ta wasa suna wasu gine-gine wanda su wahala su tsohuwa su kwakwa fi kaza fi kaza amma karshe ba wani amfani da wannan abin ba duk abin da an wani yara to bai kamata a ce manya sun shiga ciki ba domin su manya sun yi to duniya wani wani yara ne wala haul sannan shagaltuwa ne ya bihi da bihi an kusa suna shagaltar da rayuwar kansu da shi wajen da sannan duk abin da a duniya in ba babu addini jiki to wani ado ne kawai kalmar labibi alhassana kamar su babu masu kyawu wani marasibin bahiya da kuma abubuwan hawa masu kwaljini masu tsada wani manazilin rafi'a da gidaje wanda yake madaukakan gidaje benaye wato wanda yake an yi da kurankin yau wannan sun tsaya duniya in ne ba don an babu Allah ya ci ba a sa addinin Allah ya ci ba wata fahon bayan sannan ita duniya ba alfahari ne tsakanin mutane bil ansari shine mutane suna alfahari wannan dan wani na wannan dan bani wani ne wannan dan gidan su wani na su da daraja ta kaza su da daraja ta kaza to wannan kawai sai a yi alfahari ya wuce wata kafin sannan alfahari ne da yawa fil amwali wato yawan dukiya wal auladi da yawan biya ai al istidalu bi wato shigartawa a cikin abinda an misalin duniya in kira son ka san hakikalin da Allah yake ka masali ai biya bari da fi ijabi halakum abinda an misalin duniya wajen ba ku mamaki da shawa wasu mihlaluha da kuma wato gushewarta abinda an misalin ta kamar da gaisu kamar ruwan sama ne suka sauko a ajabal kufara na baku wato sai ruwan sama nan ya sauko sai ya tsirone ya ba manoma shawa nan kufara ba ka sai ake yi ba manoma ake yi abin da sa aka ce ma mumini alkajiru wato saboda ya rage iri ya tuka iri ya rage ka gane ko galuga eh ba istilahi galuga kafara ya rubu to shi ma abin da aka amfani da wannan ta wajen kafirci saboda shi ma kafiri duk ni'imar da Allah ya yi ya ta ya rubuce Allah bai yi komai ba an gane ko to kun ga in aka yi ruwa damana ta faɗi ko kuma manoma suka shuka kayan gona a jiyan ba ku shawa da ruwan kyau? to Ah, ya abin ke waruwa sun mayani daga baya sai ka ga wannan shuka ta mutu fata hamu musamman sai ka ganke fashe-fashe sun mai kudu musama sannan ya koma wato karma ne ai fattatan wato kire-kire ya zama halin yadda ya yi duka na mugu cikin jira ta ma'ana ke a ah, sai tsoro ya yi kyau tsoro ya yi kyau to in an ka samu matsala kamar ruwa kusa ɗauke tsoron bai kai ba ko wani bala'i ya zo ya halaka wannan tsoron kayan gona ba sun kyau ba ai ka kaga farko akwai tsammanin a cikin wariya ko farko akwai tsammanin wannan ne cikin wariya wannan kayan gona to amma ya ce bai ci ba ku kaga duniya in mutum yau da ita sai ya hasara ta bai kama ta ba kuma bai kama ibada ba bai samu sakamakon Allah ba subhanahu wa ta'ala Wani akhirati azabun shadid a ranar lahira kuma akwai azaba matsananciya liman asara alaiha duniya ga wanda ya fifita duniya akan lahira wa maghfiratun min Allah wa ruwan. sannan akwai gafara daga Allah da yarda ta Allah lima asara ha ga wanda ya saki lahira ala duniya akan duniya kuma kaba da ala sun gani da ya yi biyo kala da wa man ya ta duniya rayuwar duniya ba ta kasance ba cikin ta mai tuli biya jin daɗin duniya bai kasance ba illa a guru sai jin ne na ruhu ayyar duniya don su har ruhu ma'ana ita duniya kanta ruhi ne la hakika da laha ba ta da hakika wata mato biha jin daɗin duniya karkata da jin daɗin duniya kowane da yake ramu shi ma ruhi ne ta zama wata su hazu biha shafin ilamar baiha abinda ake tsari da duniya da ya ba da wani misali ne ba da wani misali ne kamar ana ma a kama kinkiya ko rago a yanka sai a ɗauko ko yanga ko wata dusa cikin kwanya ko wani kwano sai a a gana na wannan tsinke ko wani abu sai ya zo ya lasa sai a sharbi sai a sai a yanki shin a ce bai mata cikin rufi ba na nan ya mata cikin rufi domin ya ci ɗan abincin da wato shi ya ka gwada mai don a kame shi a yanki to haka duniya take yan misalinta da dama wanda zai halaka dan duniyar nan Allah kai mana kariya Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablag ilmina wala muntaha amalina Allah ya kare ثم خص تعالى أن تكون مفاترتكم ومكافرتكم في غير ما أنتم عليه من أمور الدنيا. بنجي يا فقد تدعون مسلمين cewa kada mu zan muna alfahari da abin da ba abin alfahari ba alfahari da yawan dukiya ko yawan tsaya ko na saba gida ni ka zama da jirgin wani ba abin alfahari ba ne abin da abin alfahari zaman ka swali managarcin mutum mutum wanda yake kana da sifofi na akala kyawun ke na mutane ke wannan shine abin da ya kamata wato a ce mutum ya yi alfahari. Sadi. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثالث أن سارعوا ويسوي مسارعة المتقاربين كما يجمع السيرة kuke saurin ko ne sai da wani sirri malam wajen tsira to ku kuma mu'minin ku yi tsira ina maka zuwa ga gama mai rafikin ku daga ubangiji ai ma yi gudun mazakara shi ne su yi sauri ga aikata ayyukan da suke jawo gafara Allah wani ya kawo wasu shi ne tuba minan zunubi daga zunubai wajen da ke sannan ku yi gaggawa zuwa ga shiga aljanna wa ma yi gudun jannar da ba aikata abin da yake hauye su shiga aljanna wa huwa fi'lul ta'ati shi ne ka aikata ta'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kila wasu malaman fassara sun ce sabiqu ila ma kuntum bihi ku yi gaugawa da aikata abin da an kawo kyauta musu fa kada kula ki ne ba wa mai don haka tuba ta shiga ciki sauran ayyuka alkhairi sun shiga ciki ita aljannan nan da aka ce ku yi sauri ku shiga buha abin da an fadin ta ka abdu sama'i wal ardi kamar fadin sammai da kasai law wusilat ihdahu ma bai umura, da an shimfiɗa sammai aka sai kasai tare da su ga fadi guda to aljanna ta yi fa'ida shi yasa aka ce saboda yawan aljanna kowa an gina mai gida cikin aljanna haka kafin ba haka kafin an gina mai gida aljanna kamar yadda ita ma wuta tana da yawa tana da fadi ita ma kowa da kowa na zan fajiri fajiri fajiri su an ga cewa Allah da'a kowa akwai inda za a daure akwai kurkuku ba ba irin kurkukun najeriya da aka je mutum duk dubu ba sun mai yawa aka ce yanzu ana bukatan ma a sassauta a sallame wasu wanda ke duk jirin shari'a na su ko kuma an kasa kawo shaida ga laifukan su a sake su domin kurkuku ya maki ya samu cikoso to amma wannan kurkuku na Allah wato yana yin ɗaukar kowa da kowa Allah ya kare يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد نعم أراهن الله تبارك وتعالى zai ce ma wata jahannama ko ke shiga fatal gulu sai ta ce hannun mazini ma'ana kamar ta yi tambaya ta ko akwai kari amma tana nuna babu kari ma'ana kari saboda haka wato wuta dama Allah ya mata alkawarin sai ya kisa ta kamar yadda aljanna Allah ya mata alkawarin sai ya kisa ta kowace Allah ya mata ya kisa ta kusan yan wuta sun yi yawa Allah ya kare yan wuta sun yi yawa to su za su cika wuta amma ita aljanna sai Allah ya halittu wasu halittu don su yi da suka yi da an karɓa to kun ga wato aljanna tana da fadi Allah ya bada misali abu haka abu samai wa ta ko idan ai ne ta aljanna lillazina amanu billahi ga wanda suka da gaskiya da Allah wa ne suka gaskata manzon Allah zalika kuma wannan aljanna da Allah ya samar da mu'minai fadlullahi bayawa ce farka ce ta Allah ne mai sa Allah na bayar da ce ga da ya so wallahu bil qawli al azim Allah ma abuci baiwa ne da falla mai girma ai fala ya kullu tafa mustafa kullu bi zalika wa ta'a abu makadawu don haka bai yi nisa ba bai za a zo mai sarki ba Allah ya ba mu ne aljanna duk da tsadarsa wato duk da tana da tana da tana da tsada amma Allah saboda falala zai ba aljanna ke cewa malaman da wani suke cewa duk wanda ya shiga wuta ya shiga da adalci shi kuma wanda ya shiga aljanna ya shiga da farala baiwa Allah domin ita wuta laifi kai an ce kar kai kai to kaga in an gawa mutum hukuncin shiga wuta ai an yi hukunci mai adalci sannan ita kuma aljanna Allah ya ba mutum umarni ta ga yi kaza kai kaza kai kaza sai bi umarnin amma aikin nashi bai yi kimar da zai zama daidai da aljanna ba sai da Allah ya gama mai da rahama sai da falala sai da bana Allah muna roƙon ta Allah ma sai Yeah. wajen magana aljanna ko hmm? kuma lokaci ya yi alhamdulillah muna tafa'un da wannan aya da muka tsaya da yi ta sabi ku wato neman gafara da neman aljanna da an ambaton falala Allah ya hana wata da mu'minai Allah ya mana gafara ya mana rahama kuma ya ba mu aljanna أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. تدبر القرآن لكلمات الأمور والقرآن wajen da kuma mamara da ɗaukar ne shugaban samarin ya ake da musamman kuma shugaban ne ya zan zuwa da zafi wanda ana nama abokan abokan ya zama kuɗi a nan masallacin nan sabon yanyan da ya ce a rungu amma na mai sabon jamkai a yanke yau babu zama da za a karanta akwai wata mata wani allah ta aiko tabarma suna da yana kai mutane da lafiyar da addu'a yana akwai bayan ana da dama da suka yi wuce da suna da yana kai mutane da addu'a da yana da matsaloli da suke ana kowa da yanzu da matsaloli da su ana da da addu'a